بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يو أشرين دبير قوة رجب هجرات دبودة دريهدو داربعين دأوكو أشرين دبقي قوة biyu shekara ta dubu biyu da 22 ta miladiya za mu tashi za mu tashi darasi na 69 ko? Allah. تعدي الفعل ولزومه آه. نعم بسم الله نعم. <clears throat> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعدي الفعل ولزومه نعم yace الفعل ولزومه وتو ketarewar fi'ili ya zuwa ga ga wato daga fa'ilinsa zuwa ga maf'uli wanda yake aiki a kansa da kuma wato ya lizimci a fa'ili kawai baya kaiwa ya zuwa ga maf'uli dole sai da wasiɗar wani abu shine allazi wato wannan babin akan taqsimul fi'il ne yadda ake fi'ili ake karkasa shi a harshen larabci na'am alamatul fi'il mu'addi an tasil ha mu'addi masdarin bihi nahwu amil ni da ina ganin alamatul fi'il mu'adda wanda aka mayar da shi muta'addi da inda da inda muta'addi <coughs> inda akwai ta din iftial eh sai dai ya zamanto mu'adda inda akwai taɗin ifti'al ibti'al to shine sai ya zamanto muta'addi sai ya zamanto da sigat ismul fa'il amma a haka da sigat ismul maf'ul ya zo eh, wato alamar fi'ili al-mu'adda wanda aka ketarar da shi ya zuwa ga maf'ulinsa an tafsil ha shine ha wato ha'ud damir ta ittisal da shi wato tasadu da shi ita kuma wannan haɗin wato gairi masdarin ba haɗin masdar ba mm. Mm. kamar ka ce darabtuhu ai kana nufin haɗin الضرب ضربته واتو zai زيدا ضربا sai ka ce wato darabtuhu kana nufin haɗin tana kuma ya zuwa ga abdarb ɗin mm. to haɗin haɗin damir wadda take nuna wannan damirin maf'uli ne to shine in dai za a in dai ha za ta iya ittisali da fi'ili to wannan fi'ilin muta'addi ne Nahu amil kamar amil hmm, kamar amilahu a to amil shi a amila amalan salihan <clears throat> ko da yake amila amalan salihan wannan haɗin almasdar ce to wannan shine ya fara da tarifin alfi'il muta'addi na'am ينقسم الفعل yana kasuwa ya zuwa ga fi'ili muta'addi mai ketare wa mai ketarewa zuwa ga maf'ulin sa wa lazim lazim wanda yake baya kaiwa ya zuwa ga maf'uli sai da wasika والمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر to muta'addi ne wanda yake kaiwa ya zuwa ga maf'ulinsa abin da ya aiki a kansa ba tare da harafin jarra ba nahu darabtu zaidan kamar kace darabtu zaidan kaga zaid ne maf'ulin ba kawo wani zamir ba wallazimu ma laysa kadhalik shi ko allazim wanda yake ba haka ba shi ne wanda baya kaiwa ya zuwa ga maf'ulinsa sai da harfin jarra kamar ka ce marartu bi to kaga marartu marra wannan fi'ilin lazim ne domin ba zai kai ya zuwa ga wanda ya aiki a kansu ba dole sai da wasu dan harfu jar hmm. ba za ka ce marartuhu ba hmm. ba za ka ce tuhu ba hmm. aw lahu ko kuma ma bashi da maf'ul zai zama <clears throat> kamar qama zaidu kaga qama baya bukatar maf'ul mm. in ka ce qama zaidun jumla ta cika amma in ka ce marartu to za a so a ji da me kai da ka wuce mm. almuru ɗinka da me ya rataye da shi dole yana bukatar muta'alliq ويسمى ما يصل الى مفعوله بنفسه فعلا متعديا انا انا سنيا ما yake yin yake kaiwa ya zuwa ga maf'ulinsa da kansa ana ce masa fi'ili muta'addi ana ce masa fi'ili waqi'i ana ce masa fi'ili mujawiz duk sunayen sa ne wanda kuma yake ba haka ba ana samu ana ambatonsa da lazim ana ambatansa da qasir kaitace ana ambatansa da gairu muta'addi kuma ana sa masa suna ana ambatansa da muta'addi bi harfi jar ji wa'annan sunayensa ne har guda hudu wannan shine kasan da shi shi ibn malik ya ambata cewa ya kasa fi'ili kashi biyu lazim wa muta'addi kuma shi ibn aqil ya bi shi a haka kama kamar ibn hisham a cikin at-tasrih ala tawdih wanda sharhi ne na alfiya ya ce kashi ka san <clears throat> fili kaso uku ne akwai lazim da muta'addi kamar yadda suka faɗa akwai kuma wanda ba a sifanta shi da luzum da ta'addi la haza wa la haza akwai kamar kana wa akhawatuha hmm, kamar kana wa akhawatuha ka gani ya ce al'afilu salasatu anwa'in haduhu ma la yusafu bi ta'addin wala luzu wa huwa kana wa akhwatuha wa thani al muta'addi wala huwa alamatan ihdahuma an tasiha an tattasila bihi ha'u damirin غير المصدر الثانية أن يبنى منه ismu مفعول تام to san haka haka ya ta'arifinsa na'am to alamar fi'ili muta'addi an tattasila bihi ha shine ta'udu ala ghairi al-masdar shine ha ta yi ta sadu da shi kuma wannan ta din ha din tunda damir ce dole damir sai ya koma ya zuwa ga suna ta koma ya zuwa ga suna wanda ba shine masdar din ba ba shine masdarin fi'ilin ba tunda kowane fi'ili ai dole sai yana da masdar ita ce haɗin almaf'uli bihi kamar ka ce albabu aglaftuhu mm, ko kuma kai ishigali ko mm. albaba aglaftuhu mm. wannan to wannan wace hala ce istiwa'ul raf'i wal rujhanul raf'i ne ko kuwa rujhanul nasbi ko istiwa'ul ne. a cikin ahwal hamsa da muka ambata rujhanun raf'i rujhanun raf'i na'am albabu aglaqtuhu ko kace albaba aglaqtuhu to kaga aglaqtu muta'addi ne saboda damir haɗin damir ta ittisali da shi kuma haɗin nan ga me take komawa albab babu kuma masdar ne na aglaqa ba masdar bane sauran kaga ya cika sharaɗin wato ha wadda take komawa ila ghairil masdar ta ittisali da shi to shine alamar fi'ilul muta'addi ya togace da haɗin wadda take ba ta masdar ba daga ha wadda take ta masdari domin ita ha wadda take ta masdar tana saduwa da fi'ilul muta'addi da kuma fi'ilul lazim wala tadullu ala ta'addi al-fi'l na ka ba ta nuni akan ta'addi al-fi'l misalin wadda take ittisali da fi'ilul muta'addi zaidan ad-darbu darabtuhu zaidan kaga haɗin nan ta darabtuhu ga me take komawa ad-darbu to shi kuma darbu menene alakarsa da daraba masdar ne kaga ha ta koma ya zuwa ga masdar to don haka ba ita ce ta ba ita ce take nuna cewar a a daraba fi'il muta'addi bane mm. ai darabtu darba zaidan shine ma'anar magana darabtu darba zaidan <laughs> wa misalin muttasilati bil lazim misalin wadda ta yi ittisali da fi'ilin lazim alƙiyamu kumtuhu kaga haɗin tana komawa ya zuwa ga alƙiyam to duk wannan to kaga inda wannan haɗin ita ce za ta mayar da fi'ili masdari da sai ya zamanto kumtu sai ya zamanto ita ce za ta mayar da shi muta'addi da kama sai ya zamanto muta'addi tun daga shi an yi ittisal da shi da ha'ud zamir amma abin duba ga me take komawa in tana komawa ya zuwa gaba masdar ba to zai mu muta'addi amma in tana komawa ga masdar ba zai mu muta'addi ba domin lazim ma yana ittisali da wannan ha'ub damir din na'am ai qumtul qiyama eh shine ma'anar qumtul qiyama fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin lahu tadabbartul kutub <coughs> na'am yace fansib bihi maf'uluhu in lam yanub an fa'ilin an fa'ilin nahwu litadabbartul kutub fansib bihi kayi nasaba da shi fi'ili muta'addidi a maf'ulahu kai ma maf'ulinsa nasaba da shi alfi'lul muta'addi wato baya bukatan wani wasita kawai zai zamanto al-maf'ul mansub bil fi'lil muta'addi amma da sharadi in lam yanub an fa'ilin idan shi maf'ulin bai zamanto na'ibi ga fa'ili ba na nahau tadabbartul kutub kamar ka ce tadabbartul kutub to kaga alkutub maf'ul ne yi masa nasaba da tadabbartu mm, domin babu wanda babu wani na'ib fa'il da ya zamanto shine yake neman alkutub din to shi sha'anin fi'ili muta'addi ya ma maf'ulin sa nasaba idan bai idan maf'ulin nasa bai zamanto na'ibi ga fa'ilin sa ba kamar tadabbartul kutuba idan kuwa yayi niyaba ya zamanto na'ibi ga wato fa'ilin ga fa'ilinsa to yi masa raf'a yana wajaba kamar yadda ya gabata a babin a wani babi ya gabata na'am yi fa'il eh yi fa'il su'al basit amma <laughs> rabt muke so na'am nahu tudubbiratil kutub kaman kace tudubbiratil kutub tudubbiratil kutub al kutub anan wajen za a yi masa nasba ba za ka yi masa nasba ba saboda me saboda na'ib fa'il na'ib fa'il ya zo saboda shi na'ib fa'il ne domin a fi'ilin mabni lil majhul saboda haka yana neman marfu'i ba mansubi yake ne ba hmm, sai ka ce to tudubbiratil kutub na'am eh ta bayyana tiljinnu sai aka ce tubuyyinat eh, tubuyyinat tiljinnu eh, kira'a ce mm, eh, tubuyyinat tiljinnu jinnu din sai da zaman to na ibsa'il mm, to amma tubuyyina tubuyyina wannan tabaye eh keke nan kaga ta bayyana ya zama to fi'il muta'addi eh, tabayyantul amr haka ne za ka ce ta bayyantu eh, tabayyantuhu saboda haka za a iya cewa tubugi na tiljinnu aljinnu sai zama to na ibfa'il hmm. na'am na'am wa qad fa'il maful wa yansabu al-fa'il inda inda amn al-lafz to akan yi ma al-maf'ul raf'a ai ma fa'ilin nasaba inda amnin labsi idan aka amintu daga wato rikitarwa kamar faɗinsu haraka saubul mismara wannan masal ne wato tufa ta ga kusa <laughs> wannan misal ne masal ne na larabawa haka aka ruweto haka suke fata Eh. kharaqa saubul mismara haka take fada amma wannan fa ba a yi masa kiyasi yukutasu ana takaituwa akan asama. Hmm. Hmm, da kasarar zujajul hajara hmm, ga shi ya kawo anan <laughs> na'am eh abin na almismar ta wato ta ga tufa kusa ta ga tufa shine <laughs> na'am eh shine na asalin amma ai ka'idar cewa yi asali ba shine cewa alfa'il marfu ba almaf'ul kuma mansub shine kisa akan akasa ya zamanto alfa'il ya zamanto mansub wal maf'ul ya zama marfu' amma wannan ya tasaru fihi ala sama wala ba a yi masa kiyasi sai dai kawai a fassara abin da ya zo daga larabawa akan cewa wannan ya zo a kan khilafin ka'ida ɗin ne saboda abin da ya sa za a iya yin haka al'amnu min labsi babu rikitarwa kasan ana cewa ana cewa kasarar zujajul hajara kasara zujajul hajara ka san abin da ake nufi cewa alhajar din shine fa'ilin duk da kayi masa rafa a duk da kayi masa nasba amma shine fa'ilin ta yaya za a yi wato kwalba ta fasa dutse <laughs> na'am fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin ta tadabbartul kutub na'am والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام to su fi'ilai da suke yin alfi'ilul muta'addi fi'ilai da suke muta'addi salasatu aqsam kaso kashi uku ne iri uku ne waɗannan fi'ila na'am haduha na farkon su ma ya ta'adda ila maf'ulai wanda yake ketarewa ya zuwa ga maf'uli guda biyu su kuma kashi biyu ne na farkon su shine wanda asalin su maf'ulan da suke ta'addi ya zuwa gare su mubtada wal khabar ne mun yi zanna wa akhawatuha kaga zanna tana ke tana yin ta'addi ya zuwa ga maf'ul guda biyu asalin su mubtada wal khabar ne hmm? asalin su mubtada wal khabar ne zaidun qa'imun zanantu zaidan qa'iman eh, da ita da akhawatuha eh, wanda mun yi su a babi guda na'am wasani eh, na biyu na me na wanda yake ta'addi ila maf'ulain na'am su ne wanda su maf'ulan guda biyu wanda asalinsu ba haka ba ne. da kamar babin a'ata wa kasa kowannen su yana ta'addi ya zuwa ga maf'ul guda biyu amma asalin su ba mubtada wal khabar bane kamar kamar a'taitu zaidan dirhama kaga zaid ba dirham bane zaka ce zaidun dirhamun ba a'a ba asalin su ba mubtada wal khabar bane shine ake ce musu babun kasa wa a'ata hmm. na'am wal qismu thani kaso na biyu qismu thani na me na fi'lul muta'addi wanda yake ta'addi yake ketarewa ya zuwa ga salasati mafa'il kamar a alama wa ara kamar ka ce a alamtu zaidan amran qa'iman ko da kuma ara araitu amran zaidan muntaliqan hmm, daga ra'a ne ta babin zanna da alima ta babin zanna sai ka ƙara musu harafi da suke ta'addi da shi hmm, alima kaga alimtu zaidan ƙa'iman. to sai kai kanka ka zamanto maf'uli sai ka ce a alamani zaidun amran muntalikan a alamani da ka ce a alamani zaidun amran muntalikan fa'alimtu amran muntalikan ko? Hmm. to kaga alima din ne sai ta'addi din nasa sai ya karu ya zuwa ga salasati mafa'il ta hanyar kawo masa harfin ta'addi na a'lama na'am alkismu salis kashi na uku shi ne wanda yake ta'addi ya zuwa ga maf'uli ɗaya kawai kamar daraba da makamancinsa na'am walazimin ghairul mu'adda wa mutum لزوم أفعال السجايا كان هم كذفع اللل والمباهي والمضاهق عن سساء والمضاهق عن سساء وما ابتبان ضافة أو دنسا أو أرضا أو تاوى المعدى لواحد كمده فامتدى إيه تو ولازم to fi'ili lazimi ghairul mu'adda shine fi'ili wanda yake ba muta'addi ba <clears throat> ah, wanda yake ba muta'addi ba wa hutim an wato an wajabta luzumu af'ali sajaya lizimtar fi'ilai da suke nuna sajaya ɗabi'a cewa dukkan fi'ili da yake nuna sajiya ta mutum cewa ɗabi'ar ne to lazumi zai zama ka nahim kamar nahima ma'ana ya yi zari mm. Mm. ba dole wannan dole wannan lazimi ba zai taɓa zamantawa muta'addi ba ka alalla haka nan fi'ili da ya zo a sigar if alalla mm. wal itma'anna iqsha'arra iqsha'arra taqsha'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum wal mudahiq an sasa da kuma wanda yake kama da iqan sasa if an lala if an lala aka yi masa ziyada ta nun da hamzatul wasl da kuma lam din ta zamanto aka aka aka maimaita ta ifa'ansasa me ifa'ansasa ina hankali daga ƙa'asa ne asalinta ƙa'asa a muktar siha wani mubahi sasa ala mubarak wannan akwai alƙamusul muhit a can ya kamata ku kawo mana shi kusa nan amma ƙyale ba sai yau ba sai yau na'am muktar bai kawo shi ba mu na'am kharaja eh yawa eh iqansa sa haka ne eh shine <laughs> usumbi eh, eh haka ne sashen mai tajul aruz ya kawo shi mm-hmm. al القعصوص كعصفور لقب للمرأة الدميمة آه، وأما إقأنسس فإن لم يدغم هذا فلأنه ملحق بإسر الجمال القعس محركة خروج الصدر ودخول الظهر أحبا ba دي bi ba ne دي kusun نعم shi khurujul zahar ne wa dukhulus sadr ko eh, shi ko wannan khuruju sadri wa dukhulul zahari hmm. eh pigeon chest to haka kuke ce masa a asibiti <laughs> ibrahim eh. na'am wal mudahiqa ansasa da dukkan fi'ili da yake kama da iqansasa ai if allala wa maqtaba nazafatan aw danasa da kuma dukkan fi'ili da yake hukunta nazafa tsafta aw danasa ko dauda kamar ka ce zarufa na'am kirjin babi haka ake cewa da hausa ya kansa kirjin babe audanarsa ko abin da ya hukunta dauda hmm? abin ya fi'ili wanda yake nuna dauɗa kamar kazura eh awa araba ko kuma wato al'arab shine wani abu wanda yake zuwa ya tafi sifa ba sabita ba aw tsawa al-mu'adda ko kuma fi'ili da ya mutsawa ya bi al-fi'il al-muta'addi li wahidin ga ɗaya kamar da hu famtadda kaga maddahu ya wato ya jashi famtadda sai ya jawo to wato almutawi ilil mutaaddi lazim ne hmm. wannan sune a samun al-lazim mhm. to shi alfi'ilin lazim shine wanda yake ba mutaaddi ba Shine wanda ha ta zamir ba ta masdar ba ba ta ittisali da shi ba ta saduwa da shi to alluzum yana wajaba ga kowane fi'ili da yake nuni akan sajiya ɗabi'a hmm. abinda ake nufi da sajiya ɗabi'a kamar sharufa mm. wato ya sharaftu ya zamanto ya yi halin girma wa karuma shi ma ya yi halin karimci wa zarufa wato ya yi halin kyau mm. wa nahima ya yi zari وكذا كل فعل على وزن فعل على وزن فعل على if alalla eh, haka nan dukkan fi'ili da ya zo a wazanin if alalla kamar iqa sha'arra da ma'anna hmm. ya nutsu ko kuma ya zo a wazanin if an lala eh, kamar iƙa an sasa jama. ko kuma ya nuni akan nazafa kamar ka ce tsahurar saubu wa nazufa saubu ko ya nuni akan dauda kamar danisa saubu wasiha saubu duk wannan lazim ne ko audalla ala arabin ni ta hannu sai ce maradin آه، آه، عربني عربني مريضة مريضة زيدون أي عربني إيه، مو أتام النصر سيتي أو دل على مرضي شيكو مرض إنس آه، مثالي نينا عرب نعم اي عربني أو دل على عرب kamar marida zaidun wahmarra ya yi ja wadda zai zaidan fata da haraja auka na مطاوعا أو كان مطاوعا كوك mai bi ga wanda ya ga abin da ya ta'addi zuwa ga maf'uli guda daya wa madadtu alhadid famtadda wa daharajtu zaidan fata daharaja um, daharajtu zaidan um, fata daharaja wannan ihran jama bi ma'ana ijtama'a shine ma'anar eh, eh, ihranjama ijtama ba'dhum ila ba'd ihranjama alqawm ijtama ba'dhum ila ba'd wannan sai a cikin lamiya zaka ji wayannan fi'ilan <laughs> wai wani wani irin larabawan ƙauyen nan akwai malamin wanda na karanta malam su sunusi Allah ya ji kansa mutumin agadas ne da na karanta lamiya a wajensa a madina shine wata ran ya kawo masa waɗannan filan salbas kalbas wane ne ya kawo su sai ya ce a wallahi arif haza kalam senegali <laughs> saboda ya ji abin bai kama da larabci ba <laughs> ta da haraja. Ah. ذكر تدحرج تزحلق دحرج زامر واكو إذا متى gangararwa ya tsaye gangara eh ta daharaja gangararwa na gangarar da shi sai ya gangara to ya togaje da faɗinsa liwahidin eh, wal mu'adda liwahidin mhm. ga ya togace da shi daga fi'ilin da ya yi mutsawa a ga fi'ilin muta'addi ila isnain wanda yake ta'addi ila isnain idan ya yi mutsawa a to wannan ba zai mayar da shi lazim ba sai ya zamanto muta'addi ila wahid domin wannan ba zai zamanto lazim ba sai dai ya zama to muta'addi zuwa ga maf'uli daya kamar ka ce fahimtu zaidan almas'alata fa fa ka gani fahimtu zaidu zaidan almas'ala fa ha to kaga fahima ba zai zama to lazim ba sai dai ya zama to muta'addi ila wahid tunda mutawa'ar da yayi yayi mutawa'a ne ga fi'ilul muta'addi ila isma'il. Mhm. وعلمته النحو فتعلمه إيه علمته النحو فتعلمه أجني علمت زيدا النحو فتعلم النحو to ka gani sai ya zamanto muta'addi ila wahid maimakon muta'addi ila isnain wanda yake shine farkonsa. sa wa laziman bi harfi mu sauke babin zai sauku ko to to muje wa'addi laziman bi harfi jarri mm. jarri. Mm-hmm. Naqlan ويقدس فالنسب للمنجر نقلا وفي أن وأن يسترد مع أمر لمس تعجبت أن Ya yace wa addi laziman bi harfi jarri wato kamar yadda fi'ili lazimi ya zamanto mutu addi. kama yadda shi alfi'ilin lazim kama yadda shi muta'addi bi harfi jarri wato ka ƙetarar da fi'ilin lazim ya zamanto muta'addi da harfin jarra wa in hudhif idan aka shafi harful jarri din fa nasbu lil munjarri nasabar sai ta hau kan shi wanda aka yi masa jarra naqlan wato amma shi saboda naqali ba wai dan saboda irabi ba a yi naƙalin wato harakatul jarri ya zuwa ga harakatul al-nasbi wa fi anna wa an yattaridu ma amni labsin a cikin anna almasdariya da an ita ma almasdariya wannan ka'idar yattaridu wato ana yin wannan naql din ma amni labsin idan dai wato aka samu amintuwa daga rikitarwa ka ajibtu an yadu kamar na yi mamakin a an yadu ai ajibtu dawa ahu wato yadda ya magani ai ajibtu min an yadu sai a shafi harful jar din sai ya zamanto an yi nakalin wato irabin na jarra ya zuwa gare shi na'am فقدم أن الفعل المتعدي يصير إلى مفعوله بنفسه آه يا ya gabata. <clears throat> afuwan yadu na na na diya ne ya ko dawa yadu hmm? di <laughs> koko ya ne dawa ya di diman katalta diyahu أي نعم هكذا إني أجيب والتقدير أجبت من وديهم أي إعطائهم الدية عجبت إيه، أن يدو دواء يدوني با يديبا يدو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون واو الجمع أو أن يدو أها يدونني اي اي آه، واو واو الجمع تي Eh, shine ai diman katalta diyahu duhu didina <laughs> hmm, fi'ilai da suka zo a sigar da harafi ɗaya ba fi'il amdin su ya zo a fi'il a harafi ɗaya eh, eh, waƙihim waƙihim Eh, inni a aqulu liman turja shafa'atuhu kil mustajira kiyahu kuhu kikina wa in humu lam ya'u qawli a lahum il qawla wai qawla kiyahu kuhu quhu kikina eh, oh, wanne ne da su <laughs> wato wata ran muna zaune da Sheikh Ahmadu Laiji kansa harami wani yaro ɗan saudiya mai ƙoƙarin kalle-kalle ya je ya kallo waɗannan baitukan a wani littafi a maktaba baya karantuwa ya goge tsohon littafi ne ya kawo shi wallahi sheikh ahmad da kaya kawo masa abiyat ɗin gaba ɗaya rubuta su fi'ilai ne waɗanda suke yanzu kaga wa'a ta wa'a ma wa'a <laughs> na kiyayewa wa'a kaga eh, <laughs> eh to wa'a to fi'ilil mudari dinsa ya awi to amr din sai ya zama i wa'a eh, ya'i wa'a ya'i i i eh, eh waqa yaqi ti wada ya di ra'a ya ra wa in humu lam rau ra'ayi kolo lahum rarra ya wai ka raya ruhu ririna ra'a ra <laughs> ah, sha shi sha ya shi shi na'am a ai ba zai yi ba wannan ai ka'idarsa ya zamanto ka'idarsa ko kun san ka'idarsa ya zamanto ya fara da ya zamanto ya fara da harful illa ya kare da harful illa illa ra'a kamar ra'a waka ki wada di waga di eh, washa shi hmm? wafa wafa ya fi fi mm. Mm, wafa fi na'am mm-hmm. ajibtu an yadu ai wannan wawu din wada ne ai ajibtu min an yadu na yi mamakin da suka ba da diya na'am ya gabata cewa alfi'ilul muta'addi yana kaiwa ya zuwa ga maf'ulinsa da kansa ya ambata a nan cewa alfi'ilul lazim yana kaiwa ya zuwa ga maf'ulinsa da harafin jarra kamar marartu bi zaidin kaga sai da ka kawo ba sannan ka kawo al-maf'ul din shi وقد يوظف حرف الجر أكن ya شي حرف جر فيصل إلى مفعوله بنفسه kamar ka ce marartu zaidan mhm. a sha'ir ya ce yara walam ta'uju kalamukumu alayya idan haramu tamurruna diyara ai tamurruna bidiyar kuna wucewa da gidajenmu walam ta'uju amma ba ku karkatowa ku zo ku kawo mana ma ziyara ko ku yi mana sallama kalamukumu alayya idan haramu to tunda ku haka ne yi mu zanci magana da kuma ta zama haramtacciya a gare ni <laughs> ka gani tamurruna bidiyar tamurruna diyara wannan a ah, بيت نجريرني البيت لجرير ابن عطية ابن الخطفي نعم آه، هو مذهب الجمهور تو مذهب الجمهور النحويين أنه لا ينقص حرف حرف الجر مع غير أن وأن شو باء قياس شافي وحرف الجر تارد وأبن ديك با أن دا أن با باء قياس شافي ana takaituwa ne akan abin da aka ji daga larabawa kamar wannan ta murronar diyara sai dai a tsaya akan ana ba za ka amfani da shi ka ce kiyasi ba ko yaushe ka ga marra sai ka iya shafe mata harfin jar ka kawo wannan a abul ali ibn sulaiman al-baghdadi abul hassan eh, ali ibn sulaiman al-baghdadi shine wanda ake malakabi da al-akhfash as-saghir karamin akhfash ya ce shi ya tafi a kan cewa ya halatta a yi harafi tare da wani susu biyu menene zamira kudu ila maza annawa an tare da annawa an da wani su ma ya halatta a yi kiyasin shafewar harful jar a fi'ilin lazim da sharaɗin wato harafin ya ayyana da kuma makanin shafewar shi ma ya ayyana kamar ka ce kamar ka ce baraitul qalama bisikin to a wajensa ya halatta ka ce ka shafe haskul ba eh ka shafe ba din sai ka ce baraitul qalama sikina baraitul qalama sikina <laughs> <laughs> wato <laughs> ka fike alkalami ka fike alƙalami ya fike wuka kenan <laughs> alƙalama eh baretul kalama sikin na fike alƙalami <laughs> wuka to bisiki na'am ta ayyana alharf harf tunda an san cewa baɗin ce idan harafin bai ayyanu ba to shafewar bai halatta ba kamar ka ce ragibtu fi zaidin to kaga anan shafewar fi ba zai halatta ba domin ba za a sani ba a lokacin nan shin takdirin ragibtu an zaidin ne ko fi zaidin <laughs> shi yasa alkur'ani ya zo da wannan dan wato tarin ma'ana watar rabuna an tanki hunna to amma haga shi ma ai ana kiyasi saboda an tazo to watar rabuna shi an tanki hohunna ne ko watar gabuna an an tanki hohunna <laughs> na'am hmm. eh kaulani ne kuma kowanne yana ba da hukunci ne oh. <laughs> eh, dama kuma watar gabuna fi an tanki hohunna kuna tunanin dama kuna kwaɗayin ku aure su don ku rike dukiyar tasu hmm, suna ƙarƙashin ku marayu ne eh. Watar targhabuna an an tankihuhunna kuma kuna kuna kin wato ku aure su don kada a kuna kin ku aurar da su kuna kin a ku aure su don kada idan kuna kin auren su sai zama watar gabuna an nikahihin kuna kin wato su aure don kada in sun aure duke su tafta daga hannunku to amma ka ganin shi wannan alhaz alhaz din yankas saboda akwai an an tanke hukunna mhm. to don haka shafewar fi ba ta halatta eh. haka nan ma idan makanin shafewar bai ayyana ba bai halatta ba duk wannan kaunin afashin sabir ne kamar ka ce ikhtartul qauma min bani tamim fala yajuz al-hadd don to wajen shafewar bai halatta ba ka shafe min din ba za ka ce ba za ka ce ikhtartul qauma bani tamim domin ba a sani ba asalin maganar ikhtartul qauma min bani tamim ne bani tamim ko kuma ikhtartu min alqaumi bani tamim ba san makanul harfi ba to nan sai ya ce ba za a shafe ba to ita ku anna da an <coughs> to ya halatta a shafe harful jar tare da su kiyasi wanda yake mai wanda ake sakinsa babu kaidi hmm. amma da sharaɗi cewa ba za a samu rikitarwa ba kamar ka ce ajibtu an yadu asalin maganar na yi mamaki yan cewa yadda suka ba da diya min an yi otu diya mm. Mm. wa misali zalika a anna <clears throat> misalin wannan tare da anna kunga ya kawo misalin an ko to misalinsa kuma tare da anna <clears throat> bitashdidi anna kenan ajibtu min annaka qa'imun ya halatta ka shafe min sai ka ce ajibtu annaka qa'imun ay ajibtu min qiyamika to shi ma nan idan idza hasala labsun idan akwai rikitarwa a ciki shafewar bai halatta ba kamar ka ce ragibtu fi an taquma ragibtu fi annaka qa'imun to kuma ragibtu fi annaka qa'imun fala yajuzu hadfu fi to baya halatta ka shafa fi anan domin zai iya yiwuwa cewa abinda aka shafe a ne sai zama to an samu allabs ba za ka ce a ragibtu an takuma ba hmm. saboda zai iya zamantowa fi an ta kuma ko an an ta kuma kun yi shiru ba aka kashe to ya na ƙur'ani ko? <laughs> na'am na ƙur'ani wa targabuna an tanke hukunna ya ake yi hadsu na'am eh shi ne nake cewa shi na ƙur'ani bai shigo irin wannan ba tunda wannan abinda ake yi din a nan ya ayyana to saboda haka ba za ka yi in ka ce za ka yi harf din to ba za a gane wanne ne ba tunda an san cewa ajibtu fi a ajibtu fi annaka qa'imu ko kuma ajibtu fi an taquma saboda haka ba za ka ce ajibtu an taquma ba saboda zai iya zama wantawa an an taquma amma ku shi ko na alqur'ani ya zo da fuskar duk alwajhan suna nan babu labs ta fuskar amma ya zo ne da ijmal ya zo ne dama haka yake mujmal tunda ijmal yana daga cikin maqasidul bulaga sai ka eh sai ka je ka yi tunani eh. <laughs> na'am mhm. an yi saɓani a mahallin anna da an ɗin yayin da aka shafe harful jar al'akfar sai ya tafiya zuwa ga cewa cewa su mahallin su mahallin jarra ne alkisa'i shi kuma ya tafiya zuwa ga cewa akan cewa fi mahallin su mahallin nasba ne mm, sibawai kuma ya ya zuwa ga halaccin dukkan fuskar biyu shi ne abin da muka fassara din wato khuruju sadr wa dukhulu zahar amma iqan sasa din shi kansa nan gashi ibn malik ibn hisham ya kawo sa iqan sasa jamal idza aba an yanqada shine idan raƙumi yayi tutsu hmm, shine iqan sasa hmm. <coughs> na'am na'am wa hasiluhu to hasiluhu wato tatattar maganar ne shi fi'ilin lazim yana kaiwa ya zuwa ga maf'uli da harafin jarra sannan idan shi almajrur ba anna ne da an ba to baya halatta a shafi harafin jarri illa sama'an sai dai idan an ji haka daga larabawa idan kuma ya zamanto almajirur din anna ne da an ya halatta a shafi harful a cire harful jar a bisa kiyasi yayin da aka aminta daga rikitarwa wannan shine sahihin magana ah. amma duk waɗannan ah, ka'idar ta alakfashin sahir da ya kawo duk wannan layin kasu hmm. kawai za a yi ittifari ala sama sabanin al'akfashin safir da ya ce in an san makanul harfi in an san shi al-mahzuf ya halatta a yi na'am wal aslu sabqu fa'ilin ma'anin kaman من من ألبسا من زاركم نسج اليمن نعم والأصل سبق فائل معنى كمن من ألبسا من من زاركم نسج اليمن wato idan fi'ili ya yi ta'addi idza ga maf'ulai guda biyu to ka'ida sab'u fa'ili wanda yake fa'ili a ma'ana shine yake ambatansa daga farko hmm, wato tartibi shi zai ayyana wanne ne fa'ilin fil asl hmm, kamar man a cikin albisan manzarakum nasjal yaman hmm, albisan man zarakum nasjal yaman ku tufatar da wanda ya ziyarce ku wato sakin yaman tufar saki ta yaman to kaga man shi ake tufatarwa ba nasjal yaman ne ake tufatar da shi da man ba amma wannan fil ma'ana ne wanda yake shine fa'ili fil ma'ana wanda yake sabiki shine za a mayar da shi fa'ili fil ma'ana ya to shine al-maf'ulul awwal al-maf'ulul awwal na'am idan fi'ili ya ta'addi ya yi ƙetare zuwa ga maf'ulai guda biyu wanda na biyun ba labari ba habar ba ne fil asul wato ba babin zanna wa akawatu ha ba to ka'ida shine a kaddamar da wanda yake shine fa'ili a ma'ana sai ka duba ma'ana kamar ka ce a'taitu zaidan dirhaman kaga ba zaidu ka ba ma zaid ka ba ma dirhami ba dirhami ka ba ma zaidu ba eh. to al'asul taqdimu zaidin ba za ka ce a'taitu dirhaman zaidan ba akan dirham domin shi zaid shine fa'ili fil ma'ana domin shine mai karban dirhami din kamar haka nan ma in ka ce ka sautu zaidan jubbatan kaga zaid shine al-muktafi shine ya tufatu saboda nasjal yaman na'am faman ka shine maf'ulul awwal nasja kuma shine maf'ulul thani to asali ka'ida ala nasjal yaman a kaddamar da man akan sakin yaman domin shi ne mai sanya tufar ya halatta ka kaddamar da abin da yake ba shi ne fa'ili a ma'ana ba sai dai wannan sabanin asali ne saboda ka sai an samu karina za a yi shi da abin da aka ce khilaful asal ne sai an samu karina za a yi shi ويلزم limu jibin عراه <laughs> ya ce wayal zamul hatman kadiyura. Ya ce zamul aslu wannan asalin yana lizimtuwa limuji limujibin ara ga wani dalili da yake wajabta wannan idan ya bujiro wa tarku za aslu hatman kadiyura barin wannan asalin hatman dole wato a ce an bar wannan asalin dole kadiyura akan gayin haka wato ma'ana makami zai zo da dole ne a bar wannan ka'idar asalin wato asalin yana lazimta shine a kaddamar da fa'ili a ma'ana idan abin da yake wajabta haka wato ya bujiro shine haufin labsi jin tsoron ah, rikitarwa kamar ka ce a tsaitu zaidan amra to kaga eh. dole sai da asali don baka san wanda aka bayar ba to dole ne ka kaddamar da mai karba daga cikin su su biyun baya halatta a gabatar da waninsa saboda rikitarwa domin zai iya daukan cewa shine fa'ili saboda in za a bi ka'ida ne ko za a bi al'asul ne na'am yakan kuma yakan wajaba a kaddamar da abin da yake ba shine fa'ili ba a ma'ana da kuma jinkirta abin da yake shine fa'ili a ma'ana kamar ka ce a dirhama sahibahu kaga nan dole ne ka kaddamar da addirham tunda abdamir ya udu ilaihi in ka ce a baitu sahibahu dirham aldamir zai zama ya koma ya zuwa ga mutaakhirin lafzan wa rutbatan don haka baya halatta ka kaddamar da sahibahu tare da cewa shine fa'il duk da yake shine fa'ili fil ma'ana ba za ka ce ba za ka ce haka ba a faitu sahibahu dirhama lafzan wa rutbatan kada zamiri ya koma ya zuwa ga abin da yake na karshe a daraja na karshe kuma a lafazi wanda kuma un an wato an hana wannan Allah shine mafi sani wa hazza fadlatin ajiz illam yadur mm. كحذف ما سيك جوابا أو هسر نعم وحذف فضلة أجيز إن لم يضر كحذف ما سيك جوابا أو هسر ka shafe a wato harfu fadla shafewar abin da yake fadla ne abin yake ba umda ba da abin yake wato ba umda ba a cikin jumla to ya halatta ka shafe shi in lam yadir idan babu idan shafewar bai cutar ba ka harfu ma siqa jawaban kamar shafewar abin da aka koro shi a jawabi na tambaya au husir ko abin da aka kawo shi da alhasar da takaicewa mm-hmm. abin da ake ce ma alfabla abin da yake ba shine sabanin umda abin da ake nufi al'umda kuwa a larabci a nahau shine ma la yustaghna anhu abinda ba a wadatuwa gaban sa kamar fa'ili fa'ili umda ne Eh. ita kwa fadla ƙari wannan abin da yake za a iya wadatuwa gabarinta kamar maf'ul bihi za ka iya kawo jumla babu maf'ul bihi kuma a zauna lafiya hmm. to ya halatta a shafe ita fadla idan ba wannan bai cutar ba na'am idan bai cutar ba kamar faɗinka a cikin darabtu zaidan ka ce darabtu ka shafe maf'ul bihi din kamar a tsaitu zaidan dirhaman ka ce a tsaitu kaga ka shafe dukkan mafulai din ma guda biyu yana daga cikin faɗinsa Allah ta'ala fa amma man a a'ata wattaqa bai faɗi maf'ulai na a a'ata ba bai faɗi maf'ulin a wadda yake ita kashi lazim ne na'am wa ataitu zaidan baka faɗi abin da ka bashi ba ka ce kawai a tsaitu zaidan kaga yana daga cikin wannan faɗin Allah ta'ala wala sofa yuqika rabbuka ba. bai faɗi abin da zai bashi ba mm. kuma ka ce a tsaitu dirhama ba ka faɗi wanda ka bama ba an ce yi yutul jizyata ba a faɗi wanda za su bama jizyar ba mm. wata a takdirin wannan Allah kuma shine mafi sani har sai kun ba ku aljizi sun ba ku aljiziya to idan shafewar fadla ya cutar to bai halatta a shafe ta ba kamar idan maf'ulun bihi ya zo a cikin jawabin su'al kamar a ce man barabta sai ka ce barabtu zaidan ko kuma al-maf'ul ya zamanto mahsuri an yi masa hasar ma darabtu illa zaidan kace ma darabtu ba halatta ka shafa zaidan a buga a wuraren guda biyu fala ya juzu eh me yace a fala ya juzu eh, baya halatta ka shafe zaidun a cikin abugiran guda biyu domin a na farko baka ba da jawabi ba tunda an kace man zarabtu kawai kace man zarabta sai kace zarabtu kaga ka amsa ba ka amsa ba na'am wa yabqa al-kalam fi thani mutlaqan ma zarabtu kawai abinda ka faɗa kenan baka shi ko maqsudin maganar kore shi ga wanda ba zaidu ba da haka ba za a fahimci me ake nufi bayan da aka shafe shi mm. mm-hmm. in ulima wa qad yakunu hafuhu multazama wa yuhdhafu nasibuha ana sharewar abin da yayi ma ita fadla din nasba in ulima idan aka san shi wa qad yakunu hadfuhu multazama shafe shi ma wani lokaci yakan zamanto tilas yakan zamanto lazimi Mm. annasibuha eh, za mu zo za mu zo to ai yi eh. to ai saboda annasib din eh, ismul fa'il ne eh hmm? eh annasibu za ka iya ita wannan aldin ba ta hana ibafa ba ta hana wal muqimis salati wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yana halatta a shafe abinda ya yi ma nasba ya yi ma fadla nasba idan dalili ya yi nuni a gare shi misali ka ce man darabta wa ka duka zaidan an san cewa darabtu zaidan ne a takdir darabtu zaidan sai aka shafe barabtu saboda dalalar abin da ke gabansa a gare shi wannan shafewar ja'izi ne kai yakan zaman tuma wajibi kamar yadda ya gabata a babul ishtigal zaidan darabtuhu takdirin zarabtu zaidan darabtuhu ka shafe ka ga nasibul fabla aka shafe zarabtu wujuban tilas kamar yadda ya gabata wallahu a'lam <laughs> to masha Allah sai mubarak ka ja mu <laughs> wannan shi ne sai a yi babu ta'addi wal luzum ba ma a tuna komai a sa ba <laughs> kamar yadda wato haka wato shi yasa ne ta ɗauka daga ishtigal sai ta nazu na manta wannan babu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu